أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau 21 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da da da ɗari da bakwai. wanda ya daidai da goma ga watan maris miladiyar annabi isa ne maryama alaihimassalam idan lissafin ƙididdigan ya tabbata a bethlehem tana da shekara shida. kafin mu ci gaba jiya akwai ɗaya daga cikin waɗanda suke taimakawa wajen karatuttuka kuma suke taimakawa limamai da malamai ya halarci wajen karatunmu amma saboda yana nan, akwai kalmomin da bai kamata a ce an faɗa a gabansa ba don kada a rusa masa ayyuka ko da yake yin amfani haka ba laifi ba ne saboda akwai waɗansu manya ne amma suna taimakawa duk tsanani duk sauƙi abinda suka saba yi duk shekara ko duk watan ramalana ko duk sallah a nan cikin garin ba sa canzawa abinda suka saba lokaci yana yi za su aiwatar da wani abin ko ana cikin matsalan tattalin arziki ne ko matsatsin tattalin arziki ikon Allah ba sa girgiza muna addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alheri don wata ranar abin ya kama za mu kira sunayensu eh za mu ambaci sunayensu domin aikoyi da su ai akwai waɗanda suke da dukiyoyi ya kai na zakka ya kai na taimakon bayan Allah amma ba sa yi sai ran da Allah ya ɗora ma ɗaya daga cikinsu hasara to sai ya fito a layin siyasa ya kashe kuɗi a banza kuma ya dungura a banza amma waɗannan bayan Allah suna daga cikin waɗanda suke taimakawa jiya mun samu halattan alhaji kabiru katsinawa mai katsinawa moto wanda ya ce ya zo a gurguje domin da da muke dutsen tanshi kullum muna tare da shi doni ma labar dutsen tanshi shi ma ya bari zai ce ya kamata ya halarci wajen karatu saboda yana da niyan zai tafi zai tafiya zai tafi saudi arabia duk da kasancewa bai ce in fala ba amma dai yana kyautata zaton ba zai bata masa aiki ba ƙoƙarin da yake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alheri idan da za mu samu ire-irensu da yawa to ba za mu yi ciwon kai ba idan da za mu samu ire-irensu da yawa da Allah ramomi za su ringa karatu ba tare da gargada ba idan da za mu samu ire-irensu da yawa da limamai za su rinka gabatar da salloli ba tare da wa na kabli ko ba ji ba saboda haka muna fata Allah Ta tabaraka wata ala ya yawaita mana irinsu a yau ya ku yan uwa muna goman ƙarshe wanda ana kyautata zaton samun daren lailatul qadr musamman a cikin mara wanda ake so a yawaita ayyukan ibada a rige addu'o'i ko da yake ana son a yi ta ayyukan ibada da addu'o'i a kowane dare Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye daren lailatul qadri ne domin saboda mutane su rinka bauta a koyaushe ba wai su keɓance wani lokaci na musamman da dabara da wayo saboda a karɓa musu ayyukansu a dunkule in ya so a sauran ranaku kuma su kwanta ko a sauran darare su yi lalace ba shi yasa Allah ta'ala ya ɓoye daren lailatul qadr to muna fata Allah baraka ta'ala ya tabbatar mana da wannan dare kuma Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu a cikin wannan goma da ma sauran kwanakin gaba ɗaya tunda annabi ya ce من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya azumin wata ramalana ko ya yi tsayuwa a cikin wata ramalana wasu malamai suka ce ko da na dare ɗaya ne a cikin ashirin da tara ko a cikin darare talatin ko da na dare ɗaya ne amma dai abin da aka fi nufi a ce kowane dare mutum ya yi kokari ya salloli na filfile to Allah ta'ala zai gafarta masa abinda ya gabata na laifuffukansa gaba daya Allah ya gafarta mana ya ku yan uwa idan ba manta ba muna nan cikin suratul kala wato suratul nun ajiya mun karanta waɗansu ayoyi guda biyu a matsayin shimfiɗa na waɗansu miyagun ɗabi'un da Allah ta'ala zai ambata mana an ce waɗannan ɗabi'u miyagu guda goma ko guda tara Allah ta'ala yana ambaton wani ne a zamanin annabi wanda yake mugu mutumin banza Allah ta'ala ya ambace ki da sifofinsa ba tare da ya ambaci sunansa ba wannan kuma ya shafi duk wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin mummunan sifa ko ɗabi'a ta wannan bawan Allah balle kuma a ce wanda ya haɗa duka gaba ɗaya da farko Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala tuti'il mukaththibina kada ka kuskura yi da'a wa masu karyatawa, waddu law tudhinu fayudhinuna Lallai sun yi burin da ka yi sassauci su ma za su yi sassauci tun da damar makaryata ne mai yaudara ba su san Allah ba ba sa girmama Allah ɗin kuma ba sa bautan Allah to shi yasa suke so a yi irin wannan 50-50 ko da a zamanin yanzu akwai waɗanda za su kira ka da cewa ka yi addini 50-50 ko a haɗa yahudanci da nasaranci da musulunci da arnanci ko maguzanci a cuɗanya waje guda a taɓa wannan a taɓa wannan a taɓa wannan ba za ka yi laifi a wajen waɗannan ba ba za ka yi laifi a wajen waɗancan ba alhali kuma Allah ta'ala ya ce wa khulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwan mubin lalle ku shiga musulunci kaba daya kakaf ɗinku gaba ɗaya ba a so mutum ya ringa 50-50 ko aya mata ammata cikin suratul bakara a batu minuna bi ba'dil kitabi wa na bi ba'dil fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati duniya. wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wallahu bighafilin amma ta'malun saboda haka kaga masu 50-50 ba zai yi ba وكما من الناس nasi يعبد الله على حرف wanda yake bauta wa Allah a gefe-gefe shi ma bai shiga ɗari bisa ɗari ba to Allah ta'ala ya yi gargaɗi dangane da ire-iren waɗannan mutane saboda haka duk abin da ya shafi akido da abin da ya shafi tauhidi ba a sassauce kaga abin da ya shafi martaba da matsayi na Allah wallahi ba wanda ya isa shiga wannan gonan ko manzon Allah ne bai isa ba saboda Allah ba abin wasa bane Allah ba shi ya halici manzon Allah ba Allah ta'ala ba shi ya bada manzon Allah matsayi ba to ya za ka yi ka ɗauki manzon Allah ka sashi a matsayin Allah ko a cikin hurumin Allah ai ba zai yiwu ba kamar yadda ba za ka ɗauko wani katon waliyi ka ce wai za ka sashi a horomin annabin Allah ba ba ma fa manzon Allah ba a horomin annabin Allah ba zai taɓa yiwa ba kowa ka bar shi a matsayinsa da Allah ta'ala ya bashi kowa ka bashi haƙƙinsa Allah ka bashi haƙƙinsa manzon Allah ka bashi haƙƙoƙinsa sannan sauran bayan Allah muminai su ma ka ba su haƙƙoƙinsu to nan babu wani compromise wanda za a yi dangane da abin da ya shafi hurumin Allah ko hurumin manzannin Allah ko na manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda wani lokaci yake rikici da waɗanda suka rike fiqhu ɗari bisa ɗari kenan suka ajiye hadisan annabi mu muna cewa babu yadda za a yi hadisi karara ya ce kaza kuma an fahimta sai aka samu wani ilimin furu'a na fikihu ya ce ba haka ba ya zama akwai contradiction tsakaninsa da ingantaccen hadisin annabi sai ka zo ka ce a ɗauki fikihun nan wanda da larabci aka yi bayani a yi aiki da shi saboda an gane a ajiye wancan hadisi wai ba a gane shi ba kuma dukansu larabci ne wani larabci ne ma ya fi sauƙi ya fi armashi ya fi sauƙin fahimta yake da daɗi wanda an ka karanta shi kana da lada ai larabcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba na wani faqihi ko na wani masanin furu'a wanda shi ma sai da ya koyi ilimin Kur'ani ya koyi na hadisi sannan ya iya larabcin har ya zayyana littafinsa a cikin ilimin larabci na ainihin furu'a saboda haka idan aka zo aka ce annabi ya ce kaza sannan kuma misali imam malik ya ce kaza kuma maganan imam malik ta saba wa manzon Allah to mukan aje na imam malik mu dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda technically ko traditionally ko literally da za ka tambayi mutum tsakanin imam malik da manzon Allah wane ne mai wanda yake faskila? wane ne babba ciki a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to me yasa zaka je maganar sa ka maganar wali wanda ke imam malik da kansa ba ma ki kadai ba suna nan da yawa kusan al'a'imma waɗanda suke almashhurun sun tabbatar da cewa idan maganar su ta saba da maganan manzon Allah ko da maganan alkur'ani suka ce ku jifa da maganan mu a cikin katanga ku maka ba ma ku ajiye ba a ku kwada ta a cikin ainihin katanga saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu tsaya anan ba ma sai mun je can sama ba maganan Allah maganan manzon Allah dole ne ayi biyayya dole ne ayi da'a ba za a shigar da wani a cikin wannan hurumi ba saboda haka balle kuma a ce kafirai waɗanda suke makaryata ko ‘yan yaudara ko waɗanda za mu ambaci sifofinsu a gaba fala to ta ilmu kazibin waddu lautu da hinu sai Allah ta'ala ya ce wala tsotsi kulla hallafin mahin an karanta ko za a karanta ولا تطع كل حلاف مهيد هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم waɗannan su ne sifofin da malamai suka yi bayani waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su guda goma ko guda tara wato sifa ta farko shine hallafin yin ka cire shi daga cikin aya ka dauki kalman tsagoranta sai ka ce ta yi, kulla hallafin eh, saboda mudafin wa mudafin ilahi ne shi yasa wala tuti kulla hallafin mahinin wala yi kulla hallafin ولا تطيع كل مخين سننكما ولا تطيع كل حماد وكذلك ولا تطيع كل مشاء بنميم ولا تطيع كل مناء للخير ولا تطيع كل معتد ولا تطيع كل عظيم ولا تطيع كل عطل ولا تطيع كل ذنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تطلى عليه اياتنا qala asatirul awwalin wannan kuma mai kudin da yake da girman kai mai kudin da yake da gatsen magana saboda da yawa daga cikin masu kudi ko masu mulki haka ne sai su yanka magana sai ka ce ainihin shi ya azurta kansa da kansa ba ikon Allah ba ne ana faɗa masa gaskiya ba zai saurara ba saboda yana gadara da kudi kuma mafiya yawan masu kudi waɗanda za su shiga wuta ɗabi'unsu kenan sai waɗanda Allah Ta tabaraka wa Ala kawai ya tsamar su ne wanda za ka samu ba su da irin wannan ɗabi'a don ka lissafa ɗabi'a ta goma kenan duk da kasancewa an ce an kana zamalin wa ne saboda a wancan lokaci in kana da kuɗi za ka yi gadara in kana da ‘ya'ya da yawa musamman mazaje za ka yi gadara to yanzu kana da mulki ma fawa musamman ma a ce executive fawa za ka iya kullawa za ka iya warwarewa za ka iya kashewa za ka iya rayawa eh to sai ka samu maganganun da suke yi da yadda suke tafiya da ɗabi'unsu wato ba abin karɓa ba ne saboda neman da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi musu ba su duba wannan ni'ima ba ba su duba wanda ya kaddara musu wannan ni'ima ba balle su sassauta balle su yi da'a don haka ayoyi suka ce wala tuti kullu halafin kada ka kuskura ka yi da'a ma duk mai yawan rantsuwa mahilin wulakantacce ko mai wulaƙanta kansa wanda baya martaba kansa hamadin mai yawan faɗin baƙaƙen maganganu gaba da gaba mai sha'in sannan mai yawan tafiya bi na mimin da an na mimanci to ‘yan midiyan siyasa abi a hankali da masu zuwa wuraren tafsirai da karantarwa su ji kalmomin da mai karatu ya faɗa ya zagi gwamna ya zagi kwamishina ya zagi minista ya zagi wani mai kuɗi su je su faɗa masa annami mai Allah yana ganin ku kuma ya san da ku da duk wani wanda yake aikin yar ba domin ya taimaka wajen zaman lafiyan al'umma ba yana aiki ma wani domin a wulaƙanta ko a ƙasƙantar da waɗansu to shi ma shiga ƙarƙashin wannan aya amma wanda zai aikin security domin tabbatar da zaman lafiya da daidaita al'amura ya gano su ne matsiyata domin a saita su su ne mutanen kirki domin a taimake su to kaga wannan har wajen Allah yana da lada saboda haka wala tuti kullu man na'il lil khairi kada ka kuskura ka bi duk wanda yake yawan wato hanawa ga alheri marwaci kenan amma dai manna'in ala ne fa'alin min siyagil mubalaga mai yawan hana alheri na abin da ya shafi dukiya ko kuma na ainihin amfani sannan mutadin kada ka kuskura ka bi mai ƙetare iyaka wanda Allah ta'ala ce ga hanyar da za a tsaya ga iyakan da za a tsaya shi kuma ya wuce haka walan suna fassarawa hadda mai bid'a an ce bayan sallan farilla kai subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to kai da ka zo sai ka ce subhanallahi 40 zaka yi walhamdulillahi 40 zaka yi wallahu akbar arba'in da ka yi to hailala ma sai ka yi arba'in sai ka yi mai gaba tsaye ka yi arba'in to duk wanda ya ƙetare wannan iyakan da annabi ya iyakance don lalle wannan ya zama muktadin mai ƙetare iyaka saboda asalin kalman mutumin da aka ce masa ga halal ga inda za ka tsaya sai ya ce a bari ya tsallaka to in ya tsallaka ko ina zai je innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas annabi ya ambata a cikin hadisi abinda yake halal a fili yake abinda yake haramun a fili yake duk inda aka ce ka tsaya to ka tsaya kar ka ƙetare fala tadu kada ku kuskura ku ƙetare iyaka saboda haka kada ka kuskura ka bi mai ƙetare iyaka wasu malamai suna fassarawa har da wanda ko da wajen abinci ne zai ƙetare iyaka misali wajen buɗe baki ka zo ka haɗa abinci kamar guda goma kuma ka gagara cinyewa kuma sauran an tattara an je an zubar a kwandon shara dama dama da an tattara an ba da waɗanda suke zuwa hira ko wanda suke kofar gida wanda ba su yi sassa shiga falo ba amma wani abinci sai a tattara ba da karnuka ko a tattara a je a zubar a bola to me aka yi kenan malamai suka ce wannan ma mutade mai ƙetare iyaka ne saboda haka kada ka kuskura ka bi irin wannan mutum a asim sannan kuma mai laifi wanda yake sabon Allah utullin sannan kuma mutumin banza wadan suna fassarawa da mutumin da ya ci haramun ya ƙoshi yake tsiya yadda ya ga dama amma utullin shine mutumin banza mai taurin kai sannan kuma ba da zalika zane, sannan kuma bayan haka shashasha ne Zane. amma wasu suna fassara cewa ɗan zina ne Zane. duk da kasancewa ɗan zina shi baya da laifi shege baya da laifi waɗanda suka yi shegantakan su ne shegu su ne waɗanda suke da laifi da uwar da ta haife shi da uban da ya cikin waɗannan su ne shegun amma shikan da ake ce masa shege a hausa kai ya kamata hausawa ku gyara in ba ka ban kun je lahira Allah zai tambaye ku eh tun da babu laifinsa ka kira ki shege ki go ba da laifi sai dai kawai abinda aka sani duk wanda aka zo aka ce gashi ba a san ubansa ba to akwai matsala akwai matsala don wannan ya yi illa ko zai yi illa babba wa ainihin mutuncinsa to don haka wasu malamai sun fassara da zanen wato sha-sha-sha kamar yadda na ambata kuma yana kyauta zaton an fahimci kalmar sha-sha-sha sannan kuma ko wanda suka fassara da cewa da iyun da iyun shi ne wato ainihin ɗan zina wato wanda ba san ubansa ba an kana zamalin wa banin kuma don ya kasance ma'abucin dukiya da ‘ya'ya shi yasa yake girman kai da takama yake faɗin miyagun maganganu waɗanda ba su dace ba idza tutla alaihi ayatuna idan an karanta masa ayoyin muqala satirul awwalin sai ce ai wannan kareraki ne na mutanen farko ko tatsuniyoyin mutanen farko ne ake karantawa don a samu nishaɗi. amma ba gaskiya bane saboda haka duk wanda ka je yana kushe gaskiya to za ka samu ko da yana da dukiya ko yana da 'ya'ya ko yana da matsayi kuma wannan aya ta rafke shi gaba daya saboda haka yin wani lissafa za mu samu sifofi kusan guda goma ne shi ne mai tafsiri ya ce sun makassasa allahu ta'ala sa'annan allah ta'ala ya keɓance min jami'il mukazzibin al-kufar daga dukkan masu karyatawa kafirai man ittasafa bil awsafil mazmuma al ashara at-taliya waɗanda suka siffato da ainihin sifofi miyagun sifofi guda goma waɗanda za a ambace su nan gaba Gairin kofar banda kafirci domin kafirci shine babban abin muni mutum a ce yana da kafirci ko yana da shirka ubangiji ta'ala ya ce wala tuti har lafin mahir kada ka kuskura ka yi biyayya ko ka ɗauki ɗabi'a ko ka ɗauki tsara daga dukkan wanda yake yawan rantsuwa sannan mahinin wulakantacce ko wanda ya wulakanta kansa wala sosai kulla shaksin kasirin hal bilbatin wanda yake yawan rantsuwa a kan ƙarya ya san abu ƙarya ne amma sai ya rantse to wannan malamai suka ce ko ka yi ka fara ma a banza ne a sa mutum ya yi rantsuwa a kan ƙarya ko ma ba a sa shi ba haka kawai ya rantse a kan ƙarya to lalle wannan hatsari ne babba kuma yana daga cikin min akbaril kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda Allah tabaraka wata ala yake azabtarwa wato da azaba mai tsanani a kai kuma daga cikin rantsarantsa na musulunci dama an yi bayani cewa rantsuwa kaman kashi uku ne na farko akwai alyaminul yaminul munaqada akwai rantsuwa wanda take kullalliya a al-yaminul munaqida ko rantsuwan da take kulluwa da kanta wallahi ba zan yi abu kaza ba wallahi zan yi abu kaza billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan yi abu kaza ba ko wa rabbil ka'aba ba zan yi abu kaza ba ko zan yi abu kaza to wannan rantsuwa ce ingantacciya duk wanda ya yi sai ya cika idan bai cika ba ya karya sai ya yi kafara kuma mun yi bayanin kafara a wani darasinmu na can baya sai rantsuwa ta biyu wanda ake kira lagawul yamin wato ya sashiyar rantsuwa wani mutum ya saba yi wallahi ba haka ba ne. wallahi kaza ne wallahi ba haka bane to irin wannan rantsuwa wannan ana kira lagawul yamin mutum bai shiga karkashin wannan aya kai tsaye ba amma sai dai babu daɗi don yana zubar da kima yana zubar da girma domin mutane za su ce ai ya riga ya saba rantsuwa ko ya rantse karka yadda da rantsuwansa to wannan rantsuwa lagawul yamin a hadisin nana Aisha radiyallahu anha wanda mafiya yawan malaman masabar malikiya suka ɗauka la wallahi bala wallahi ko wani abu da ake tsammani cewa abu kaza ne aka yi rantsuwa a kansa sai saɓanin haka ya bayyana to wannan babu kafara akai kuma mutum bai yi laifi ba tunda already bakinsa ne ya saba fala wato yana fala ba tare da niyya ba sai dai ya ƙoƙari ya kiyaye to rantsuwa ta gaba ita ce alyaminul yaminul gamur rantsuwa dulmuyayya wanda take dulmuyar da mai yinta a cikin laifi ko a gidan wuta wato rantsuwa akan karya saboda ko a harkan siyasa a kira ka ka bada kaida ka zo ka ce wallahi billahi tallahi wane ya ci zaɓe alhali bai ci ba ko wallahi billahi tallahi fili na waje kaza na alhaji wane ne ka tambayi alkalai waɗansu bincikensu yana nuna musu cewa waɗansu an ba su dubu uku ko dubu biyar ne amma za su zo gaban kotu su yi rantsuwa da Allah ya karbi naira dubu uku dubu biyar mai zai masa ko matanka guda ɗaya ne naira dubu uku mai zai maka ko mata ɗaya ne da ɗaɗaya ai bala'in da zai biyo baya shi ya fi hatsari shi yasa iyayenmu da kakanninmu na da suna cewa duk wanda ya rantsuwa akan ƙarya to idan ya fito daga kotu ko a gaban alkali kar ka yadda ya dafa ka domin idan ya dafa ka duk bala'in rantsuwan ƙaryar nan zai kare a kanka eh, har wani tsoho yana ba mu labari wallahu alamu sun yanzu kan tsohon ma ya daɗe da farin duniya eh, Allah ya gafarta musu ya ce wani ya yi rantsuwa sai da ya fito daga kotu sai hankalinsa ya tashi yana ta gume sai ya tsaya a gindin bishiya ya dafa ta kaman yana ɓari saboda mai saboda ya tuna ya yi kuskure yana tunani wato tsoron Allah ya zo masa ya riga kuma ya yi rantsuwa alkali ya ɗauka ya zartar da hukunci a kan wannan rantsuwan da aka yi wannan da tijo yana faɗa mana ya ce bayan waɗansu shekaru haka bishiyar sai da ta bushe sare ta aka yi aka yi itacen wuta da ita to kaga wannan ma idan har ana kyautata zaton rantsu wanda ya yi nan ne tsinuwa ta kama ki har ta kama bishiya to da bai kamata a sa itacen a murhu ba don ba ya a ba duk wanda ya ci wannan girki zai ci tsinuwa yi ma zai ɗan kamfaci wani abu a ciki kwarai eh, da gaske to kaga ashe mutanen da su suna ganin illan irin wannan da muninsa amma mutanen yanzu abin bai dame su ba kawai wani idan mai kuli ya zo yana gadara da kuli sai ya ce nawa zan baka alhaji ko dubu goma maka bani ba damuwa akan dubu goma ya yana wallahi tallahi wallahi tallahi na alhaji wane ne kuma filin marayu waɗanda ba su da gata sai Allah to duk wanda ya rantsuwa akan karya halakakke ne shine wanda ake cewa wala to kai kullu halafin ashe irin wannan ka zauna da shi ma hatsari ne saboda zai yafa maka bala'i zai ainihin shafa maka musiba idan baka yi sa'a ba la'anan da aka yi masa a cikin al'amuransa zai iya shafanka akwai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafiya cikin tawaga to ciki har mata kun san mata ana dora su akan raƙuma su ba cika barin su suna tafiya da ƙasa ba a ƙasa ba saboda me saboda su mata ƴan gata ne eh su mata ƴan gata ne gata ake gwada musu ko kai talaka ne ka gwada wa matanka gata za ka ga biyayya in ko ba ta yi biyayya ba Allah sai ya tambaye ta eh za ka gwada mata gata gwargwadon ainihin matsayinka tunda mun karanta a can baya لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها saboda haka kowa zai yi sa ne da wata mata ta je kama raƙuminta za ta hau sai raƙumin ya yi tawaye ya yi rikice gaba ɗaya shi kuma raƙumin in ya rikice yakan miƙe ainihin wuyansa ne duk wanda ya sha gabansa to zai iya gudure kansa ko ya fasa kansa gaba daya saboda haka sai ta la'anci wannan raƙumi din ta ce tsinin ne Allah ya la'ane ka tunda ya mata ta waye a wannan lokaci da haka faɗa wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce a a tunda wannan mata ta la'anci wannan raƙumi to mun ko ba za mu yi tafiya da raƙumin da aka tsine masa ba raƙumin da aka la'ance shi, to ba za mu yi tafiya da shi ba saboda haka a ware shi gefe kawai a kyale shi shiga cikin daji eh, in wani ɗan kasada ya je ya ɗauke shi shi kenan ko kuma ya ƙarasa a haka to kaga wannan ya gwada hatsarin la'anta balle kuma a ce la'antan Allah kana tare da mutum yana rantsuwa akan ƙarya Allah ta'ala ya la'ante shi, sannan a ce za ka zauna tare da shi ka ci ba? ai ba zai taɓa yiwuwa ba shine wala tuti kullu hallafin sannan kuma mahin mahin shine haqirar ra'yi wal fikr mutumin da baya da tunani mutumin da nan da nan za iya batar da shi baya da ra'ayi karfi wato ra'ayi mai karfi baya da tunani mai zurfi baya da nazari ya wulaƙanta kansa ana juya shi kamar yadda ake juya riga ko kuma ake juya hula wa misaluhu qawluhu ta'ala misalin irin wannan fadin Allah madaukake wala taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru Hazuwa karshen aya wa fihi ishara cikin wannan akwai ishara ila anna izzatan nafsi cewa mutun yayi ƙoƙari ya kiyaye mutuncin kansa kada ya zubar da ainihin matsayinsa wannan mutuncin kai munawwata yana daure ne bi tasihi nisbatil ubudiyya wajen ibada ga Allah ka tsaya tsam ka inganta ibada wa muhalatun nar wulaƙantar rai da ƙaƙƙantar da ita marbuta bil gafla yana da alaƙa da gafala ba kowane abu ne an kawo maka wato za ka karba ba ba tare da kayi nazari ba shin wannan ya dace da ƙur'ani ya dace da hadisi ya dace da fassara na ainihin malamai magabata dattawa ko kuma ya saba an sirri rububiyya saboda haka kada ka kuskura ka gafala dangane da abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala wa aidan alhalla yaksibu kasira mala ya ce duk wanda ka gan shi yake yawan rantsuwa to za ka samu yana yin ƙarya da yawa eh, wal kazzabu haƙirin inda na shi kuma makaryaci wulakantacce ne a wajen mutane to gan aka ce ka siffato da sifa ta ƙarya to nan ma hadisi ya riga ya fala walkazibu ya hadi ilal fujur walfujuru ya hadi wato ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirce fajirce kuma yana shiryarwa zuwa ga wuta Allah tabaraka wata'ala ya tsare mu sannan akwai malaman da suka fassara wala tuti kullu halafin mahin kada ka kuskura ka bi duk mai yawan rantsuwa wulakantacce wato ka anna kalimata mahayinin sifa li hallafin wato kai ka ce kalman mahayinin sifa ce ta ainihin hallafin to sai dai in kai wannan fassara to in ka je ayan gaba ya za ka yi Tun da ayan gaba kowa ba kawo ba aka ce hamadin masha'in binamimin manna'in lilkhairi mautadin asimin utillin ba da zalika zanimin duk waɗannan haka suka yi ta zuwa wannan wuri ko waɗannan wurare sai da suka rikita malaman nahawu dangane da huruful abin abinda ya shafi atsafi, saboda babu maganan atsafi, ba a ce kamar yadda makaranta da farko ba wala tuti Kulla halafin misali kulla mahilin a zuwa ƙarshe da na karanta shi haka wato domin in bambanta mana kuma bai zo kamar walatoti Kulla hallafin wa mahinin wa hammadin wa masha’in binamimin wa manna’in lilkhairi wa ma’utadin Wa'asimin, wa utullin ba da zalika wa zanimin an kana zamalin wa bane ina fata an gane saboda haka waɗannan sifofi ne guda biyu waɗanda yake ba su da kyau kuma wajibi ne musulmi ya nisanci wannan sai Allah ce mai an kana da malin wa bani ai za a dan koma baya ne hammazin masha'in hammazin masha'in binami مناع للخير معتد أثيم نعم sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayanin sifofi waɗanda suke basu da kyau yana iya yiwa na waɗansu kafirai ko na wani kafirin ma kamar yadda aka ambata cikin asbabun nuzul wanda yake duka ruwayoyin idan aka tattara su wato basu inganta ba to shi yasa ba tsaya a ɓangare guda ba kuma wannan ya gwada duk wanda ya sifatu da ɗaya daga cikin sifofin nan to lalle yana da matsala hamadin wanda yake mai yawan faɗin bakar magana walan suna ce gulma alhali gulma shine lammadin wanda zai ambaci mutum baya nan ya yayi gulmansa amma hamadin shi cin fuska ne wato mutum a gabanka ya faɗa maka maganganun da ya ga dama yasa a can gaba ya ce an kana ba ni banina domin duk wanda yake gadara da dukiya to ba ya tsoron kowa wanda yake gadara da 'ya'ya masu ƙarfi ko masu fada ji shi ma ba ya tsoron kowa abin da ya ga dama zai yi duk cin fuskan da ya ga dama zai iya cin fuska ya faffada maka magana musamman ma yadda ake fada ma waɗansu masu wa'azi ko limamai ko almajirai wani limami yana ɗan tsawaitawa sai ka ji wani mai matsayi a masallacin ya ce ba ma son haka mu ba za a rinka tsawaita mana ba amma ba wata rana zai je yi layi a hanyar man fetur eh a gidan mai ko idan sojoji suna wucewa bai isa ya sauri ba ko idan ga wani mai jiniya dole ya haƙura ana dakatar da ya isa ya tsallaka wallahi duk kudinsa in ya tsallaka sai an an wulakanta shi dole ya haƙura amma da yake ya raina alaramma nan ma bai da sisi ko ya raina liman liman bai da kobo ko ya raina mai wa'azi saboda kana zuwa karbi bakin shinkafa baka biya ko bakin kayan miya shi yasa muke ce almajirai 'yan uwanmu almajirai da ainihin malamai da limamai kamata yayi gaskiya mutum ya nemi sana'a ya nemi kuɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kuɗi mai albarka eh domin idan muna da kuɗi to za mu muku wa'azi in ba ku ɗauka ba sai mun tilasta ku kun ɗauka saboda za mu iya yin wa'azi mu ce to a rufe kofar masallaci kar kowa ya fita yanzu na taki miliyan ɗari zan yi murkusa saka ba ka isa ka gwada mini yatsa ba eh. kuma ko da kai kana da miliyan ɗari ni ma ina da miliyan ɗari zan gwada maka abu na to dama kana da miliyan ɗari ma za ka zauna ka saurari wazi ne ai ba kowa ne yake zama da saurari wa'azi ba a ai dole ku yi dariya ko yanzu akwai mai miliyan dari a cikin ku eh wani ba ko yana da shi ba zai fada ba <laughs> saboda kar mu ce maganan zakka na farko kenan maganan sadaka wace gudumawa ka bayar wajen ci gaban addini kana da miliyan ɗari ya za ka kare kanka tambayoyin da za a maka ranar takin alkiyama ina ka samo kobo ina ka kake to kaga kowa yana jin tsoro ya ce yana da dukiya saboda haka hammadin shine mai cin fiska lammadin shi kuma magulmace kamar yadda aya ta ce wailul likulli humazatin lumaza humazatin shine hammadin lumazatin shine lammadin eh hausawa suna cewa mai yaface da mai gulmace ko mai menene amma dai hamadin ne mai cin fiska a gabanka zai faffaɗa maka maganan da ya ga dama lammazin kuma sai ya je gefe saboda mai yiwa akwai abin da yake dan jin tsoro sai dai kus kus kus a gefe to wannan da wancan ɗin duk yan uwa ne tagwaye ne dukansu ɗabi'un haramun ne saboda me saboda masu gulma da masu ainihin ƙasƙantar da mutane ko cin mutuncinsu ko wulaƙanta su musulunci bai yarda da wannan ba sannan kuma masha'in binami masu tafiya ko mai yawan tafiya da annamimanci duk wanda zai ɗauki magana daga nan ya kai waje kaza ya kai wani waje huzaifa bin al-yaman ana zaune a majalisansa sai ga wani mutum ya zo wucewa sai sauran suka ce a yi shiru da Allah aka yi shiru sai da mutumin ya wuce da ya wuce ya ce a'a kai wane ya kace a yi shiru ya ce ai wannan da ka gan shi ya wuce wannan mutumi yana ɗaukan maganganu ne yana kaiwa ilal umara yana kai masarakuna saboda su ne shugabanni a wancan lokaci ai rikakken wato annamimi ne yana ɗaukan magana zai kai wajen waɗancan sai huzaifa bin al-yaman ya ce Allah sarki ni dai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yadkhulul jannata qattatu a wata ruwaya la yadkhulul jannata namamu duk mai yawan manci ba zai shiga aljanna ba saboda haka kun ga kai kai ce ya gwada wannan mutumi kamata ya yi masa wa'azi domin ya gyara dabi'unsa to me yi yawan su a yau wanda za su ji magana wani ma har recording zai yi zai zo da abin rikodin ba za ka taɓa sani ba da wayansa wayansa na kunne da wanda za a buga masa waya ko za ka buga masa waya ka ce a ah, Allah shi ta malam eh Allah shi ta malam yaya kaga gwamna fa gwamna fa yana da matsala to kai kuma baka san cewa yana recording ba sai ka ce a ah, ma mana ai matsaloli kan ya rinka shiga kenan ai matsaloli ya rinka shiga kenan a'a to Allah ya ta malam ai ya kamata abun nan to ta ina za a yi masa gyara kaza kaza sai ya zazzaki gwamna alhali a gaban gwamnan fa bai sai ya zage shi ba sai ya je sai ya ce to eh ranka shi dade ga wani alaran ma ko za ka gane muryarsa tun da farko ba zai faɗi sunan ba shikenan sai an sa gwamna sai ya je yana ce ai dama dole wahala ai dama muna masa rakiya ne ai kaza kaza kaza sai ya ce a'a wannan ba alaran malan aminu dirami ba eh <laughs> Allah ya kyauta Allah ya zo bake eh, dai ai shi ne ai waya muka yi da shi na dauka to zai zo ya same ni zai zo ya same ni kaza kaza kaza akwai masu yin haka wani ma saboda ya muzanta ka bayan ya dauki magana sai ya matse ya gyara maganan wanda zai ɗauka amma zai shigar da ke cikin na'uran technology sai ya koma kamar muryanka ko ka zo kana rantse ba za ka kubuta ba saboda mafiya yawan shugabanni suna ɗaukan gulma eh so haka Allah ya yi su shi yasa aka ce su ringa takatsantsan shi yasa aka ce su ringa ayyukan alheri duk shugabanni suna da wannan kuma shugabannin ko na addini ne don kar ku washi 'yan boko ko ku washi shugabannin siyasa ko na 'yan kasuwa ko shugabanni na gwamnati ko shugabanni na addini ne wani lokaci gulman nan ana ɗaukawa saboda haka dole mutum ya yi takabanban babban abin da ya kamata ka yi bincike duk abin da aka kawo maka amma annamimi wanda yake haɗa wurare to lalle wannan Allah ta'ala ya ce karka kuskura kai masa da'a bi karka zauna da shi karka yi mu'amala da shi karka dauki dabi'unsa saboda zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai wata rana manzon Allah ya wuce waɗansu kabaruruka sai ya dawo da ya dawo sai ya tsinko ainihin kaba wanda take danya sai ya zo ya sassoka akan waɗannan kabaruruka sai sahabai suka tambaye shi me yasa yayi haka sai ya ce wa innahuma la yu'adzabani waɗannan kabarurka guda biyu ana musu azaba yace kuma wala yu'adzabani fi kabirin ba wai ana musu azaba akan wani babban laifi bane a'a babban laifi ne a wajen Allah amma a wajen su ba su dauke shi wani abu ba na farko dai ya kasance in yayi bawali to baya istibra'i yadda ya kamata bi ma'ana ya bari bawalin ya ɗauke kafin ya yi tsarki don akwai mutumin da idan ya gama bawali to sai wani abu ya sake fitowa daga baya don haka yin kayan tsarki immediately sannan kuma daga baya fitsari ya sake fitowa kun ga ya warware wancan tsarkin shi yasa waɗansu ma ake cewa sai sun taki daga inda suka yi bawali wani sai ya taki ya miƙe in ya sake tsugunawa sannan guntun fitsarin zai fito wani kuma yana wajen idan ya matsa shi yasa a Sheikh Usman bin Fodi ya ambata cikin littafansa ya ce wajen matsa na a rinka a hankali kar mutum ya rinka matsawa da karfi yana ja domin saboda abin kamar roba ne in kana matsawa kana ja to zai zama ka samu illa don haka idan ya kama ka miƙe ka sake zugunawa ko ka bar wajen ka ɗan matsa sannan ka zuguna domin sauran zai fito to shi kenan sai sauran ya fito ka yi tsarki amma idan Allah ya haɗa ka da cuta ce wanda koyaushe wannan fitsarin yana fitowa ba tare da control ba to wannan ko kana cikin sallah ba za ka juya ba ya ce to wannan kabari shi idan ya yi bawali ba ya tsarki mai kyau yace wannan kabari kuma wa kana yamshi bin namima yana tafiya da annamimanci aikinsa annamimanci ne yana daukan magana sai ya je fada wa manya ko ya fada wa wadancan ya haɗa rikici iri daban-daban saboda haka shi yasa wannan ɗabi'a tana da muni kwarai da gaske ubangiji ta'ala yace kar ka yi da'a ko karka ka zauna ko kar ka dauki dabi'a na ainihin masha'in binamir mai yawan tafiya da annamimanci manna, illil, khairi mai yawan hana alheri wanda yake bakhil marowaci yamna'ul khaira anin na wanda yake toshe alheri gabanin mutane min iman na abin da ya shafi imani ne dun babban alheri kenan ko kuma wal ilim ko abin da ya shafi ilimi ne wani ya ce ba za ka saurara ba ko ya toshe maka hanyar da za ka amfana wal infa ko kuma ainihin sadaka ko kyauta ko alheri ko ihsani ya ce ba za a bayar ba irin waɗanda suke cewa ai ba za a kashe kuɗi wajen yin su fansarin ɗin tafsiri ba Ko za akwai yan boko masu wannan ra'ayi waya biya gidan talabijin da gidajen rediyo saboda tafsiran da ake sawa bata lokaci ne akwai masu faɗin haka to waɗannan tsantsan yan boko ne manna'il lil khairi don ba su son mutane da alheri ne ba sa son mutane su gane addini yadda ya kamata ba mutanen da suke taruwa a gaban ka ne kadai waɗanda suke amfana da abin da ake karantawa na ƙur'ani ko hadisi ko fiqhu ba a'a waɗanda suke nesa ba mamaki sun fi amfana da karatun da ake yi to idan ba har ba musu ba idan ba a sadar musu ba to ta yaya waɗannan mutane za su amfana tunda da a gari guda kuke waɗansu ba za su iya zuwa ba balle ma waɗansu ba gari ɗaya kuke ba waɗansu ma ba ƙasa ɗaya kuke ba suna wata ƙasance wata duniyan daban saboda aka kai ka zo ka ce ba za a yi sponsorin ɗin wannan ba ta nan muke gane waɗanda ainihin shaidan na boko ya yi fitsari a kan ƙwaƙwalwansu daga ire-iren waɗannan maganganu saboda haka ya kamata ku ji tsoron Allah ku kiyaye wannan rana akwai wanda zai ce ai bai kamata a sayi abinci ana raba wa mutane ba to ya za a yi da kulim idan ba sai abinci ya karba wa mutane ba ya za a yi da kulim ka karanta tarihin musulunci duk lokacin da aka tara ganima ko aka tara dukiyar musulunci ana raba wa bayin Allah waɗanda ya kamata a ce an raba musu kawai gyaran da ya kamata a yi mashugabanni masu rabe-raben nan shi ne kada su yi son kai kada su yi ainihin son zuciya su raba wa nasu wa na kusa da su alhali ga talaka wanda ya kamata a ce an rarraba musu amma yanzu an zo an yi rabo an ce kananan hukumomi su ma an ba su haka ne ko eh kananan hukumomi duk an ba su to kananan hukumomi da aka ba su su ma shugabannin kananan hukumomi su ji tsoron Allah su rarraba mu waɗanda suka dace mu ma anan Bauchi an ba mu kungiyar izala ta jihar Bauchi an ba ta an ba da masara an ba da dawa an ba da gero an ba da shinkafa an ba da siga sai dai sigan baya da yawa amma babu kuɗi eh kuma mun raba daidai gwargwadon yadda ya kamata ko da yake kun zama lokaci fale-falen yana yawa eh amma dai tabba kusan duk kungiyoyin addini sai da aka raba musu to irin wannan ya kamata a ce a rinka yi sai a baza hannu ko da ma an danyi wani ɗan ƙaramin cuwacuwa haka idan sauran an yi alheri da yawa to zai iya danne wannan innal hasanati yusibna sayyi'at zalika zikra lizakirin amma ka ce kwata kwata ba za a taimaka wa mutane da abinci ba wannan ba zai yi ba maza Allah ya ce in kuna son ku shiga aljanna bi salamin to yana daga cikin ɗabi'u waɗanda ake so ku siffatu da su shine ku ciyar da abinci wa at'amu ta'ama suka ciyar da abinci kuma duk inda kaga an yi maganan infaki to fitarwa ne a bada wani abu infaki musamman ma na abin da ya shafi ciyarwa shi yasa aka ce liyan zo sa'atin min sa'atihi sannan infaki tufatarwa yana cikin infaki wajen zama yana cikin infaki kaga kenan da kyauta da sadaka da abin da ya shafi abinci da sauran kayayyaki dukansu infaki ne amma idan mutum ya wayi gari manna illil khairi mai yawan hana alheri to lalle shi ma yana da mummunan ɗabi'a mu'tadin sannan mai ketare iyaka wannan nayi karin bayani a wancan lokaci wanda aka ce ga iyaka amma ya ketare asimin mai sabon Allah abu kaza Allah ya haramta amma ya saba baya kiyayewa otillin sannan kuma mutumin da ya kasance yana cin haramu bayan cin haramu kuma yana da taurin kai ba da zalika zanime bayan haka mutumin banza ne ko kakaka ne don walan suna ce idan an fassara da cewa dan zina to ana ganin ɗan zina saboda hanyar da ya fito ba lalle ne halayensa a duniya su kyau ba eh idan da za a samu taron matsiyata a ce waye shugabansu a ce ga shugabansu to in ka bincika za ka samu mai yiwa shugaban asalinsa shege ne suka ce duk inda aka samu matsiyata ko 'yan tasha ko tsinannu ko maɓarnata ko masu ƙetare iyaka 'yan ta'adda to ka dubi shugabansu mai yiwa an ka yi bincike sai ka samu shugaban ainihin wato ya fito daga matsiyata ne ya za suka ce zane akwai fassara da yawa a karkashin wannan an kana zamali wa ne. saboda ya kasance ma'abucin dukiya da ainihin yaya wannan ba matsala ba ne. Allah ta baraka wata ala ya baka dukiya a wannan ba matsala bane ko Allah ya baka yaya wannan ba matsala bane tunda ubangiji shi yake azurtawa kuma shi ne yake talautawa ubangiji shi yake bada yaya kuma shi ne yake hanawa saboda haka wannan ba matsala bane sai dai kada dukiyan ta halakar da kai kada 'ya'yan to ainihin halakar da kai ya kasance iza tutla alaihi ayatuna idan an karanta masa ayoyinmu saboda abinda Allah ya bashi yake gadara da shi qala asatirul awwalin sai ya ce wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne wato gaskiya ya karyata ta kenan kamar yadda hadisi yayi bayani to wannan ya dace yayi daidai da faɗin Allah ta'ala zarni wa man khalaqtu wahida kabanni da wanda na halice shi shi kadai waje altulahu malam mamduda na sanya masa dukiya mai yawa ko mai kikkiya wa bani na shuhuda na baki 'ya'ya masu halattan taro wanda dole a san da su wa mahattu tamhida sannan kuma nayi masa shimfidi na duniya shimfidawa thumma da, anazida sa'annan kuma yana son kara masa thumma yatma'u anazid kalla Allah ta'ala ce ba haka bane innahu kana li ayatina anida wato koda ya ji daɗi a nan duniya to fa a lahira zai sha wahala saboda ya kasance ga ayoyinmu mai taurin kai ne Sa'ur sa'urhiquhu sa'uda zan kallafa masa hawan dutsen sa'uda a cikin gidan wuta innahu lalle shi saboda ni'iman da Allah ya baki ta duniya na ainihin alfarma fakkara yayi tunani wa qaddara sai ya qaddara faƙutila Allah ya tsine masa kaifa ƙaddara yadda ya ƙaddara abinda ba daidai ba sun maƙutila sa'an na Allah ya sake tsine masa kaifa ƙaddara yadda ya ƙaddara abinda ba daidai ba sun ma nazara sannan ya yi nazari a bisa kuskure sun ma abata sa'an nan ya ɗaure fiska wa basara ya murtuke fiskan sun ma adubara. na ya juya baya wastakbara ya nemi girman kai faqala da aka karanta masa ayoyin Allah ce in haza wannan ba komai ne, illa sihirin yutar sai tsafi ne wanda aka zaɓa, ko wanda aka fifita in haza wannan ayoyi na alkur'ani ko waɗannan ayoyi ba komai ba ne illa ƙaulul bashar face maganan ɗan adam ne saboda haka ba za mu yadda ba saboda haka duk wanda ya ɗauki ɗabi'a irin na wannan to shi ma halakakke ne muna amfani da wannan dama domin mu sanar da halattan ɗaya daga cikin manya-manyan kaji na jihar bauchi na ainihin wato koto papel shi ne kaji abdurrahman hassan ningi ko da yake an sa kadi. bayan kadi ne kuma alaramma ne kuma malami ne mai wa'azi ɗaya daga cikin manya-manyan kadi namu lokacin da gwamnatin jihar bauchi ta natsa su a wannan matsayi muka ce da haka ya kamata a rinka zaɓowa waɗanda yake masana addinin Allah ne mai zurfi ba ‘yan kame-kame ba sannan kuma waɗanda suke sun yi jagorancin mutane sun yi shari'u iri daban-daban suna da experience na wayon duk wani mai wayo za su iya gane matsalansa ba waɗanda suke da ɗaurin gindi ba saboda haka kadi abdurrahman hassan ningi ko da yake wannan ningin nan to ne dai amma dai na riga na fada duk wanda ya zo bauchi ya aiki shekara talatin da biyar ya yi ritaya ba fa zai koma ƙauyen nan ningi ba ya riga ya yi bai bai da wannan ƙauye kenan yanzu na san kaji ma ko da gwamnati ba ta ba da ainihin gidan gwamnati ba mai yiwa yana da wani dan gidansa a nan bauce saboda haka muna godiya da wannan ziyara da aka kawo mana kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri sannan dadin dadawa akwai mai tallafa ma gwamna na jihar bauchi kuma ƙauren bauchi alaramma wato babban alaramma aminu mai tsillai zirami lokacin da nake bayani na buga misali da shi saboda na hango shi ne ya sa na buga misali da shi shi ne babban mai tallafa ma gwamna A kan abin da ya shafi harkokin addini kuma gaskiya muna eh, yabawa yana kokartawa kwarai da gaske wajen daidaita al'amura da ba da shawarwari ga gwamnatin jihar Bauchi musamman akan abin da ya shafi harkokin addini saboda haka muna godiya Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina waj'al qiyadatana fi man kafaka wattaqaka ya aziz ya ghafar Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin